Kalangu, studio Kalangu. Masarare barka da war haka sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar muku da labarin Hausa tare da ni Rakiya Aremi ga kanun labarin. a garin gaya jihar doso ruwan damina ya haddasa lalacewar eka 650 na shinkafa wanda ake tsammanin zai kawo matsalar bukatar shinkafa a garin gaya a game da hana yawo a kan moto da aka yi saboda tsaro wata kungiya mai zaman kanta ta tallafa wa jagororin kure da kekuna za ku ji karin bayani a cikin labarin a ƙarshe rahoton namu na musamman kan daga shigowar sabon kuɗi eko a duk faɗin imowa ko menene dalili amsa a cikin rahoton. Kusan eka 650 na shinkafa ne ambaliyar ruwa ta shafa a gaya jihar Doso wanda ya kai kimanin ton 3,600 na abinci da ya lalace ofishin gaban aikin gona ya kiyasta shi halin da zai iya yin tasiri ga amfani da shinkafa a gaya tare da haifar da karuwar shigowar shinkafa a cikin kasar Nijar. Wannan shine abinda da Abdurrahman Sule daraktan Onaha a gaya ya bayyana a lokacin da ya hira da Fadal Alu. In kuka ɗauki hilayen noman shinkafa da abun ya shafa kamar na gaduwana na sakwanje kesa gayamo tara da sauransu ana kimanta su murabba'in eka 647 na al'ummar da ta jibanci mutum 290 kusancin ton 3,560 na albarkar da za a samu. A yanzu haka a cikin kasuwannin sai da shinkafa farashin kuɗin shinkafa musamman na fadi ya fara hauhawa saboda a cikin yankin dandi amfani da shinkafa cikin iyalai ya dangantu ne da cin shinkafa. Haka na nufin za a fuskanci shigowa da shinkafa fiye da da. Haka kuma yana iya haddasa rashin aiki, shigo rashin aiki yana sanya zuwa yawon dandi da makamantan hakan. Sai jihar Agadez, al'ummar Ingal masabkiyar baƙi na Kursale ba su ji daɗin sanarwar soke fitowar wannan shekarar ba da gwamnati ta yi a cewar magajin garin ingal wannan matakin zai zama tarnaƙi ga tattalin arzikin ƙaramar hukumar wakilinmu musa mamman ya yi hira da agali chaman a tawaya Tun lokacin da aka bayyana sokewar wannan sallar lasar gishiri mutane ba su nan ga yaba wannan abin kawai matakin ya faɗo muna kwatsam. Sokewar ta shafi mu sai dai abin bai zo da daɗi ba idan aka dubi manyan 'yan kasuwarmu da masu ayyukan hannu da irin kayayyakin da suke yi. 'Yan kasuwa da nasu kayayyaki duka mutanen nan ba su samu komi ba. Kamar a ce wajen yawon buɗe ido ne da an ce babu yawon buɗe ido to kaga ai komi ya tsaya. Ga masu lissafi alkaluman tattalin arziki dole a ga ya sha baya idan aka ɗauki misali da masu 'yan acaɓa da a daidaita sahu cikin kasuwanni ma haka abin yake. tallafin veluna da abinci ga jagororin kure da ke cikin jihar tilaberi daga wata kungiya mai zama kanta a kasar niger a ƙarshen satin da ya gabata a cewar mataimakin shugaban kungiyar jagororin wa'annan kekunan za su ba su damar zagaya yankin da aka hana jirga-jirga da babura saboda tsaro usaini idris ya hira da nafisa sirfu a tawaya Nijar Mazada. je Nijar Mazada ta taimaka mana ko ne daga cikin mu buhun masara da hatsi da buhu biyu biyu na shinkafa da veluna domin mu rika kula da raƙuman daji don kada su tsaya kusan hanya. Saboda a cikin wannan lokaci na damuna suna zuwa bisa hanya ne. Taimakon ya zo daidai lokacin da muke sa Bai daɗe ba aka rufe gurin da muke aiki inda nan ne muke samun abin da muke kula da iyalanmu. Kafin abin ya faru safe da marace muna amfani da motuna muna korar raƙuman daji daga bakin hanya. Amma yanzu da aka hana yawo da motuna mun tambaye a taimaka mana da veluna. Yanzu muna amfani da veluna ne tsakanin garin Tudawa, Kure da Cubi domin gudanar da aikin mu da muke yi. Akwai wahala sosai aiki da velo, amma bayan da za mu yi saboda muna yin aiki ne saboda ƙasar. A jiya ne shugaban ƙasa Isufu Muhammad ya rattaba hannu a kan ƙuduri da za ta tara masu zaɓen zaɓuɓɓuka na Majalisar Dokoki na shekarar 2020 da za a yi a ranar 27 ga watan Disamba. Wannan ƙudurin ya zo ne bayan wannan na ranar 11 ga watan Septamba shi ma zai tara masu zaɓen ƙananan hukumomi. Saboda haka a hukumance za a gudanar da zaɓuɓɓukan mashawarta a ranar 13 ga watan Disamba mai zuwa bayan wani yawon neman zaɓe na kwanaki goma daga biyu ga watan Disamba. Zaɓuɓɓukan Majalisar Dokoki a ranar 27 ga watan Disamba yawon neman su zai soma ne a biyar ga watan Disamba ya ƙare 25 ga watan Disamba mai zuwa. An buga sanarwar ne a kan jaridar lisahel. Dangane da bullowar siyasar mata a ƙasar Nijar, an rattabawa wata yarjejeniya hannu a ranar 11 ga watan Septamba a nan Yamai na jam'i'un siyasa 30 na ɓangarori daban-daban taron da kungiyar fad da shirya da nufin burkasar da wakilcin mata a kungiyoyin yanke shawara karin bayani ta bakin madam elbak zainabu tari bako ministan tallafawa mata yau mace ta zama babba ga sanan su da kansu ka kawo kansu kalkashin wannan kungiya dan saboda su sa hannu bisa duk alkawarin da zasu dauka bisa bunƙasa ya mace fannin siyasa mace babu irin hikima da ba ta iya yi duk cikin zaman duniya ta iya duk yadda za ta yi ta jawo hankalin mutane balantana maza su zo wuri guda su zamana tebur guda wannan kungiya aikin da take nan tana yi babban aiki ne iya mata yau tsaye suke wannan kungiya ta ci gaba da yin shi cikin luwa da aka yi wannan doka kashi 25 aka ba ɗiya mata bisa hanyar zaɓe kuma bisa hanyar neman mukami an ba ɗiya mata da 25 ne yanzu yau 30 ne A ranar Litinin 14 ga watan Septemba na shekarar 2020, Majalisar Tsarin Kundin Mulki na Cote d'Ivoire ta bayyana jerin sunayen 'yan takara da aka ba izinin shiga zaben shugaban kasa a ranar 30 ga watan Oktoba. Cikin wa'anda suka ajiye takardun samun izini 44 hudu kaɗai ne aka riƙe gami da na alasan watara takardun loren bagbo guillaume soro ba a amince da su ba wannan kin amincewar bai bada mamaki ba in ji sylvain gusan mai sharhi kan harkokin siyasa kuma shugaban cibiyar dubarun abijan muktar hamadu ya yi hira da shi a tawaya Ga yawancin wannan 'yan takarar ana dibin ko aje takarar tasu ba za ta karɓu ba bayan nazarin da kotun kundin tsarin mulki zai yi. Ganin kundin an yi mishi gyaran fuska ne watan April 2020 kan babi biyu adadin kuɗin da ake bayar na aje takara da ya kai miliyan hamsin na kuɗin sefa da sa hannun yardar masu zaɓe kaso ɗaya bisa ɗari cikin yankuna goma sha bakwai abinda ya shafi Loran Bagbo da Soro Jun sunayensu aka janye su daga jerin masu zaɓe za a watsi da takarta su babban mamaki shine ta fuskar Profesa Madu Kulibali cikin yankuna goma sha bakwai cikin yanki goma sha biyar ya haɗa adadin yarda masu hannu kenan takarar shi ba za ta shiga ba da kuma takarar Konajo Bernan Bertin tambayar ita ce yaya ne ya yi samu adadin sa hannu a cikin yankunan nan goma sha bakwai saɓanin wasu da ake dama da su sosai cikin al'amarin siyasa. Bayan zaman taro na Accra a ranar Talata tsakanin kungiyar Sidiyawo da tawagar sojojin da suka yi juyin mulki, tawagar bayan ta dawo gida ta kiran taron manema labarai don bayyana wa al'umma yadda zaman ya wakana. Shawarar da muka amince ita ce kasancewa tare da bukatar al'umma ta riƙon ƙwarya na sojoji, in ji kakakin sojoji. inda ya kara da cewa za mu kiyaye tsarin kungiyar da yawo in ji colonel major ismail wage wanda ya rufe da furicin cewa dukkan shawararin na kan teburin tattaunawa daga bisani shugabannin kasashe sun yi la'akari da mulkin rikon kwarya na watanni goma sha takwas da yarjejeniyar ta bukata. A cewar sanarwoyin ma'aikatan ministan kiwon lafiyan kasar Nijar daga ranar Alhamishi goma ga watan Satumba na shekarar 2020 zuwa jiya, an samu sabbin marasa lafiya da ke ɗauke da cutar COVID-19 hudu. cikin mutane 1,336 da aka yi wa gwaji sati guda tun lokacin da cutar covid-19 ta bullo kai a ranar 19 ga watan maris na shekarar 2020 zuwa yau kasar niger ta samu mutane 1,182 da ke ɗauke da cutar cikin jimillar mutane 17,961 da aka ma gwaji cutar a halin yanzu mutane 69 ne suka rigar mu gidan gaskiya 1,104 suka warke tara suna kan samun magani in ji sanarwar ta ma'aikatar ministan kiwon lafiyar kasar Nijar. kai isa al'amarin covid-19 ya dame ni duk na rikice na daburce kar in muka karya tsoron kowa nake tun tashi na na safen nan bisa kafofin yanar gizo sai karanta jaridu nake kan wannan cutar daidai ne a ji tsoro tun farkon wannan annoba na sha gaya miki cewa ki hankali da duk abin da kike karantawa a shafukan sada zumunta labarun jita-jita ne mafi yawa to yaya zan yi isa domin nima in samu labarai Ki nemi labari kan shafukan hukumar lafiya ta duniya OMS da kuma kafafen samun labarai na hukumomin lafiya na Nijar. Idan kika gane yadda lamarin yake, kina iya rage jin tsoro. Wannan karon zan bi shawararka. Na ga alamar akwai labarun ƙarya da ma marasa tushe da dama. Ya kamata mu yaƙe wannan al'amarin. Sabilin tsoron da nake ma duk na gaji. Abu na ƙarshe ki tuna da dukkan abubuwa na kirki da kika haɗu da su a wuni sannan ki ɗauki rayuwa da sauki ki iya ƙoƙarin ki wajen wayar da kan jama'a a game da mutunta matakan rigakafi ki tunatarwa jama'a cewa wannan cuta tana nan har kullum kuma matakan kawo sauki da gwamnati ta ɗauka baya nufin yin sako-sako da ɗabi'un rigakafi. wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Taro karo na hamsin da biyar na haduwar shugabannin kasashe da gwamnatin kungiyoyin kasashen Afirka ta yamma sai da yawo da aka gudanar a ranar 7 ga watan Septemba na shekarar 2020 a Yamai ya yanke shawarar ɗaukan wata sabuwar hanya don ƙaddamar da iko sabon kuɗi wanda ya kamata ya fara aiki tun ɗaya ga watan juli da ya gabata a faɗin yankin imowa a cewar masani tallafin arziki soli abdullahi cutar covid-19 na ɗaya daga cikin dalilan yankirin ƙaddamar da wannan sabon kuɗin eko a lokacin da ya yi hira da muktar hamadu akwai wa'ansu ka'idodi wa'anda su kansu kasashe goma sha biyar ya kamata su cika dakatar da cin bashi da ake yi na kowace kasa saboda kai ya zamanto bashi shine tahiyar da rayuwa kasai abu na biyu gibi da ake samu a cikin kasafin kuɗin kasa ya zamanto wannan kasan nan ta mallake shi wa'annan suna daga cikin sharaɗi biyu cikin biyar wa'anda ya kamata kasa cika wannan malatin da ya zo na covid ya kawo bala'i bisa tattalin arziki na kowace kasa saboda an rihe masana'antoci da abin da ka sani inda ake zuwa da zawa da hulɗa ta ɗan adam shika-shikan tattalin arziki ƙasashen nan sai suka samu rauni na tahiya da tattalin arzikin su chile ne suka buɗa hannun su ga masu hannu da shuni su basu basu suka suka yi ta cin bashi daga ƙasashen shi da kasashen turai da abu na ɗaya kenan wanda ya sa wannan tahiyar ta samu rauni ta cewa za a yi kuɗi na bai ɗaya na sediyawo abu na biyu a group d'expert gungu ne na manya-manya masu ilimi wanda suke taro yau su yi wannan ƙasa jibi su yi waccan ƙasa suna zantawa bisa mardu'in na kuɗi na bai ɗaya sai zamanto wannan abun an samu cikas kasashe da yawa su rihe boda su kuma su rihe hilayen jiragen su ba su iya huta su tahi su yi wannan taro nasu kenan ya kawo rauni akan wannan an aka jimulta duka ba ya yiwa a ce an samu annan kuɗin a shekara ta 2020 saboda wa'annan hujjoji da na bada kuma sai ga faransh ta laftawa yanzu shine wa'annan shugabanni suka yi nazari na tsinkaye suka gani ba ya ne a ce wa'annan kuɗin su bayyana wannan shekarar sai dai a kai ta kuma wani lokaci can daban wanda ba a tsaida ba amma an ce dai an daga shugaban kasar Cote d'Ivoire Alassane Ouattara da na Faransa Emmanuel Macron a ranar 21 ga watan Disamba 2019 sun ayyana girka kuɗin Eko a yankin Yemowa kan batun girka kuɗi na bai ɗaya a shimfiɗar Sediyawo. Kuna ganin girka Eko ɗin zai iya tabbata? Duk abin sha arziki ba abu ne ba wanda ake yin shi sha yanzu magani Samun raunin da aka yi na ɗagawa to za ya jan aikin ya kai shi nan da shekara uku biyar ko goma a gaba. saboda in ka ce za ka yin abu ta fuska tattalin arziki ba ka yi shi ba yau to ka tabbata da goben nan ba ta yi wa ka yi shi sai ka ƙara kwana uku ko hudu saboda ta tahiya tattalin arziki ke da irin wannan tsarin akwai abin da amerika suke cewa time is money lokaci abu ne mai muhimmanci in ya wuce ba ya kamuwa bana kasashen busa musu ɗauki wannan kudirin na cewa ga kuɗi bai ɗaya kasashen na afirka ba ta yi wa tattalin arzikinsu ya ci gaba ta haɓaka in dai habba su samu ba kuɗi na bai ɗaya Iyakacin labarin namu na yau kenan, anan muke ce muku ma'asalam a huta lahiya.